بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya mai tarin albarka safiya ta asabar ta kuma shida ga watan Muharram a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da takwas ga watan goma shekara ta 2016 miladiya a wannan darasi na mako-mako na so biyu a mako da muke gabatawa na karatun mawata malik za mu tashi a darasi na saba'in kuma a kundi na takwas mana kitabu salatil jama'a kitabu salatil jama'a wanda yake wannan ya nuna mun kammala karatu kenan a kundi na bakwai kitabu salatin layl kitabu salatin layl kundi da yi magana kan abin da ya shafi sallolin dare muke magana cewar sallolin dare ba su da iyaka abin da ake bukata shine iya gwargwadon sallolin da kai ka tabbatar da kayi wutiri da ƙarshe wutiri shine ƙarshen filfilin dare to kuma na yi na so a ce a wannan kundi mun yi magana kan abin da ya shafi na filfilin rana kun ga na filfilin dare aka faɗa da kuma na filfili da suke magana kan abin da ya shi annawafil rawatib na filfili kafin azhar da sauransu waɗanda ake to insha Allah ta'ala za mu samu lokacin wata alaka sai mu yi magana a kansu mun dai fahimci cewar wuturi shine babba a na to wanne nafilfili ne ke biye da shi da sauransu to yau za mu tashi salatul jama'a sallar jam'i da hausa kenan wana ji da ke ko salatul jama'a sallar jam'i da hausa kenan amma da larabci in kace salatul jam'i shine hada salloli biyu in kace aljam shine hada Zahar da al'asar magariba da isha da larabci kenan shi ne aljamu bai na salate ne to amma idan ka ce in a Hausa ka ce salatul jama'a za ka fasara da larabci salatul jama'a ka fasara zuwa Hausa ka ce sallar jam'i aga sallar Hausa kenan jami'i kuma wani tsagi na larabci kenan to salatul jama'a sallar da ake cikin jami'i kuma sallar jami'i ita ce sallar da mutum yake shi kadai sallar da yake yi tare da wasu shine an samu an samu nan sai aka hada shi sai zama sallar jami'i salatu kitabu salatil jama'a kundi da zai magana kan abin da ya shafi sallah tare da jama'a asali karantawar musulunci ta karantar da ayi ne abu baki ɗaya ayyukan tare su aka karantar a musulunci ina fata mun gane ko shi aka karanta ya zamana a yi su a tare a yi su a tare to kuma da yake daga cikin manufofin musulunci akwai haɗa kan al'umma haɗa kan al'umma shi yasa ta ga aka fitar da ayyuka daban-daban daban-daban daban-daban domin a yi su tare kaga azumi aiki ne da ake yin shi tare kullum da ke ko aiki ne da ake yin shi ko kai kallin talka ga wata sai shugaba bai yadda da ganin watan ka ba wani suka ce to yanzu kai ne kawai za ka yi azumin ko mata ka ba za ka ci ta yi ba eh a ah, ka ji jumla da na faɗa kai kaɗai ka ga wata tallin tal kuma shugaba bai aminta da ganin watan ka ba kun da kyau ko to wasu suka ce ba za ka yi sal azumin ba aslan wasu suka ce za ka yi amma kai kaɗai za ka yi ko mata ka ba za ka ci ta yi ba balle ɗanka balle ka buga ma abokananka ka buga ma ɗalibanka duk ba za ka yi ba domin azumi aiki ne da ake yin shi tare a ɗauka tare a ajiye tare su mu liru'aiti wa aftiru liru'aiti wannan kenan hakan nan sallar tsawon arafa haji za ga duka da ake yi ba wanda zai ce shi shi gobe zai yi arfashi ko kuma yau zai yi kafin gobe yana da uzuri to za ka dinga ganin ayyuka da ake yin tare sallar juma'a sallar idi duk za ka ga tare ake yin su ayyuka da dama da ake